This is the voice of America. The following program is in Hausa. To ta da fata kowane lami lafiya barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya kan mitoci 22 da 25. Masu jin a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalar da kuma niyya. Masu kwamfuta ko intanet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a salamu alaikum barkanku da yau Aliyu Mustapha sakwato tare da Halima Jimrau da Ibrahim Kalmasi Garba a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye a Washington muke tarbon ku ga wannan shiri na musamman kan hidimomin zaben gwamnoni da ake a Najeriya. To sai haka batun yake Aliyu saboda haka za mu zagaya jihohi da dama mu ji halin da ake ciki bayan zaben gwamnonin da aka yi jiya a Najeriya. babu abin razana a ciki ko jam'iyyar pdp ko wacce jam'iyya ko apc duk wanda zai mulki a adama dai dan adama ne haka kuma kowa ya zai mulki a najeriya dan najeriya ne shine magana to amma a jihar neja akwai alamar cewa tun ma ba a bada sakamako ba jam'iyyar pdp tana nuna alamar da kai bori na hawa eh nasara kan ba mu samu ba abin da ya jawo kuma ai wata magana ne daban daidai mu koma jam'iyyar mu mu yi gyare-gyare da ya kamata mu yi mu hari gaba Za mu kuma ji yadda ta kaya a jihar Kaduna inda zazzagawa biyu suka yi takarar zama gwamna. Dukkansu mutanen Zariya ne, kuma akwai abubuwa da suka taso wanda ya wa mutanen Zariya ɗin kai. To idan Allah ya sa sanata Juma'a Alhassan ta ci zaben zama gwamna a jihar Taraba ya mata za su ji ne. In har ta zo ta samu ta kadda namiji ai za mu ji daɗi ko. <laughs> Mu mata za mu yi murna. ato mace har za ta kadda miji a najeriya siyasan kuɗin da ake yi kuma siyasan kan gado <laughs> to masu saurare nan gaba kaɗan za mu buɗe muku layin waya don ku gaya mana yadda kuke ji game da zaben to amma yanzu bari fara muku da labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yayin da ake ci gaba da samun sakamakon zaɓukan gwamnoni da majalisun dokokin jihohin Najeriya waɗanda aka yi kusan cikin kwanciyar hankali an ɗan samu rigingimu nan da can. Alal misali wasu matasa sun ƙona fadar Alhaji Mustapha Aliyu Ibrahim sardaunan Findiga kuma hakimin kashiri a ƙaramar hukumar Akko ta jihar Gombe da daren jiya Asabar. Wakilinmu na shiyar Bauchi Abdulhab Muhammad ya zanta da wato hukumar 'yan sanda da kuma shi hakimin na kashiri wanda ya ce. bayan sallan isha na idar da sallah kenan sai aka ce gafa matasa samari suna eh, tinkaro gidan da su zo da niyan eh, ta'addanci a nan fada to muna zaune shi kenan sai aka fara jifa ruwan duwatsu to daga nan dai sai muka ce to aje a rufe yayin eh, babban kofar shiga cikin gidan daga nan dai kuma suka fara saka wuta har suka balla gate din suka shigo suka saka wuta a motoci da suke cikin gida to daga nan shi shine muka yi kokari muka samu kauce a gefe muka fita cikin gidan halin da ake ciki kuma hukumar 'yan sandan jihar bauchi tana tsare da wasu mutane bisa tuhumar da ake musu na tada ya mutsi dsp haruna muhammad shine kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi akwai mutsi da aka samu a wasu gurare sannan kuma akwai suspect da aka sassama wayanda suka yunkurin ko su tarwata zaɓe ko kuma yunkurin sace a akwatuna sauransu sannan kuma mun samu labarin cewa wasu mutane suna yunkurin sanar da sakamakon zaɓe ba tare da hukumar zaɓe ta sanar ba saboda su kawo tashin hankali da rudani a gari jiha to amma muna jan hankalin jama'a da kasu yadda da duk wani sakamako wanda ba hukumar zaɓe bane ta bayyana daga karshe muna jan hankalin mutane da su zuba ido kuma su dinga bamu bayanai kamar yadda suke bamu wanda zai taimaka mana mu dakile duk wani yunkuri na wani wanda yake sai kawo tarnaƙi wannan zabe ko kuma wanda yake sai kawo tashin hankali. To a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. A jihar Enugu ma ta kudu maso gabashin Najeriya an ɗan karce ƙasa kuma jam'iyyar APC ta yi watsi da zaben gwamnan jihar abinda ta bayyana da cewa shirme ne kawai. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga wakilin Hassan Maina Kaina. Uh, ah, what Shugaban jam'iyyar APC na jihar Enugu kenan Dr. Ben Nwoye ke bayyana min cewar abin da ya faru a jihar shine kuɗi da sayan ƙuri'u. Mutane na sayar da rayuwarsu ta gaba ga jam'iyyar PDP a jihar Enugu. Na tambaye shi ko me yake jin yasa jama'a ke sayar da ƙuri'un nasu? Saboda shekaru sha shida na wahala, talauci, kunci da matsatsi da PDP ta jefa jama'ar mace. tunda haka ne wasu ka iya cewar jama'ar jihar kenan za a zarga tunda ai ba wanda ya tilasta masu sai shugaban apc ya ce a'a suna yi bai kamata su je rumfar zaɓe suna rabon kuɗi ba kasancewar sun san jama'a matalauta ne kuma su ne silar talautar da su ɗin bai kamata su yi hakan ba a ɓangare ɗaya kuma gwamnatin jihar inugu ta ce ikirarin na jam'iyyar apc ba gaskiya ba ne alhaji ahmed abubakar shine babban mai baiwa gwamna sullivan mai shawara kan harkokin al'ummu allah kawo canji a sama allah ya ba muhammadu buhari wannan mulki a sama kuma yau gashi an waye gari ana da wasu kamar nan ilugu da gwamnan pdp ne wanda yake da farin na na fi ba ya zama su inyamurai har kan su dama ilugu nan magana pdp duk siyasa na pdp alhaji ahmed abubakar kenan babban mai baiwa gwamnan jihar enugu shawara kan harkokin al'ummu To a gaida Malam Hassan to jama'a karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi tattaunawar tarihi a jiya Asabar da takwaran aikinsa na Cuba Raul Castro. inda obama ya ce a yanzu shi so yake ya sauya yadda abubuwa suka kasance a zamanin yakin cacar baka ta wajen rungumar gwamnatin da aka daɗe ana mai da ita saniyar ware ganawar wadda tun dama aka kyautata zaton za a yi ta a bayan fagen babban taron kasashen nahiyar amurka da ake yi a panama ita ce ganawa ta farko a hukumance tsakanin gwamnatocin biyu cikin tsawon sama da rabin ƙarni. wani hoton bidiyon da ya gabaci taron na nuna mr obama da mr castro a wani ɗan ƙaramin ɗakin ganawa zaune ganga da juna zagaye da hadimai da kuma masu tafinta da yake jawabi ga manema labarai daga bisani shugaba obama ya faɗi jiya asabar cewa wannan tattaunawar ka iya kyautata al'amura a ƙoƙarin da ake yi na maido da cikakkiyar hulɗar da wato diplomasiya ya kuma ce galibin amurkawa na goyon bayan maido da dangantaka da cuba su ma mutanen cuba suna matuƙar goyon bayan wannan yunƙurin. To kun sha labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. So da harko bari mu leƙa jihohin Adamawa da Taraba mu ji abubuwan da suka biyo bayan zaben gwamnonin da aka yi jiya Asabar. kawo yanzu da ainihin sa wajen samun sakamakon zaben gwamna a jihar adamawa inda kawo yanzu sakamakon kananan hukumomi takwas cikin ashirin da suka shigo hannu ya zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto 3805 abga 35 CPP one four Kowa one three. to koya wakilan jam'iyyu ke ji da wannan sakamakon da ake bayyanawa a yanzu barista eti shehu kwamishinan shari'a ne a jihar adamawa kuma shi ya wakilci jam'iyyar pdp a cibiyar bayyana sakamakon zaben to alhamdulillah sakamakon zabe yana fita ɗaya bayan ɗaya a yanzu dai an karbi kusan ƙananan hukumomi wanda kuma yana kan karba kuma abin da ya fi farin ciki shine babu inda aka zo masu ma'aikatan zabe suka ce an ta da wani fitina ko wani abu zabe an yi shi lami lafiya kuma sakamako na fita to amma bisa ga dukkan alamu kuma sakamakon ake kuke samu kamar jam'iyyar eh, adawa ta apc tana kan gaban ku ko pdp da kuke mulki wannan baya razana ku babu abun razana a ciki ko jam'iyyar pdp ko wacce jam'iyya ko apc duk wanda zai mulki a adamawa dai dan adamawa ne haka kuma kowa ya zai mulki a najeriya dan najeriya ne kuma mu yan adamawa ne bukatan mu allah ya ba mu wanda zai zo ya tausaya wa talaka yi wa talaka aiki to sai dai kuma a jihar taraba yayin da ake hada hancin sakamakon zaben takaddama ce ta kaure a yankin okare ibbi da kuma takum inda ma aka samu asarar rai kamar da yadda maganganun suka tabbatar. Rigimin siyasa ne na sata da aka da aka tare hanya aka aka bude ma wanda suke dauke da akwatin wuta aka kashe mutum daya da yake faruwa connection center na ibi yanzu abin da nake tabbatar maka shine mun kada kuriyar mu mun zo yanzu a shigar da shi yanzu maluman zaben su suke so su kama na problem an kawo wani result sai suka ce kuma a halin suna da agent dukkan su agent din sun tabbatar da cewa an yi zaɓe an kawo result suka ce ba za su shigar da shi ba yanzu rikicin da suke so su ta mana kenan na yi kokarin je daga bakin kakakin hukumar zabe INEC a jihar Taraba Mr. Feben ya to amma ko ya ce da ni na sake tuntubarsa wanda kuma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto na ta buga wayas amma ko ba dauka ba to sai dai kuma na ta bangaren rundunar yan sandan jihar taraban ta bakin kakakin ta sp joseph kaji ta ce kawo yanzu fa komi na tafiya ne cikin tsanaki. Wakari ma shi ma an yi zaɓe an kuma gama lafiya. yanzu da ake hada sakamako a nan ukari an ce nan ma kuma a wasu jami'ai duk wannan ba ni da labari akai to na Idi kuma fa ya tashi hankali ba da idi da wukari da taku duk wayannan wurare da kake magana an zabi an kuma gama lafiya eh yanzu da ake hada sakamakon ne wajen ba da sakamakon ne ake samu wannan hatsaniya me ake ciki ba da labari a wata sabuwa koruna na yan sandan jihar Adamawa ta yi amai ta lashe inda ko ta janye dokar hana fitan da tun farko ta kafa daga yammacin wannan Lahadi har zuwa ranar Talata wanda hakan ya biyo bayan korafe-korafe korafe ne da jam'iyyu da kuma shugabannin al'umma a jihar suka yi ibrahim abdul azizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya a To a gaishe ka Ibrahim to bari mu cilla zuwa jihohin Niger da Kwara. Wato ni na wajen Niger sai Niger ko eh wallahi sai na tsaya. <laughs> inda Mustapha Nasiru ba tsari yake shirin gaya mana halin da ake ciki akwai alamar cewa tun ba a bada sakamako ba jikin PDP ya fara sanyi. Rahotanni daga jihar Kwaran dai na nuna cewa hukumar zaben na ci gaba da tattara sakamakon daga yankunan kananan hukumomin jihar. Sai dai sakamakon da ake sanarwa daga matakin rumfunan zaɓe na nuna cewa jam'iyyar APC mai mulkin jihar na kan gaba. A jihar Niger kuwa ga abin da jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben jihar Madaki Muhammad Wase ke cewa game da sakamakon. A yanzu dai da muke magana da kai ah, local government guda goma sha biyar sun riga sun iso wannan da sakamakonsu zuwa cikin daren lahadin nan za a samu koko zai kai wani lokaci eh, insha Allah za a samu zuwa cikin daren nan bai kai abin nan bakwa illa ya kai mu gobe da safe to a nan jihar Niger ma dai jam'iyyar APC ce ke kan gaba a sakamakon zaben da ake bayarwa daga matakan rumfunan zaben injiniya Muhammad Imam shine shugaban APC a jihar Niger da ke zaman jiran sakamako a hukumar zaben ga abin da yake cewa. In fa zaɓe ne na gansu kuma akwai kwarin guwa cewa za mu samu nasara. Report da nake samu cewa daga local government da yawa ya nuna cewa muna da rinjaya local government da yawa to shi ma dai mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a jihar niger barista tanko beji yana hukumar zaben a halin yanzu kuma na nemi jin ta bakin shi game da yadda yake ganin sakamakon zaɓe da aka yi an yi lami lafiya mu kuma gamsu da abin da allah ya yi yaya gamsuwa ku take game da sakamakon in ka ce ka gamsu da abin da allah ya kuma wani irin gamsuwa kake so wanda allah ya ba allah ta yashi riko ita, mulki ai haka take yau ka samu gobe wani ya samu ba ku da wani korafi musamman ko ga ita hukumar zaɓe ko ga jami'an tsaro wallahi hukumar zaɓe da jami'an tsaro sun yi aiki da yake dai mutum ba mutum bai cika goma abin da aka yi da gaskiya mun gamsu sun yi kokari ga yadda kake bayanin nan alama ce ta cewa ba ku samu nasara ba me kake gani ya ja muku wannan matsala eh nasara kan ba mu samu ba abin da ya jawo kuma ai wata magana ne daban sai dai mu koma jam'iyyarmu mu yi gyare-gyare da ya kamata mu yi mu hari gaba. A halin yanzu dai ana ci gaba da tattara sakamakon yayin da a ɗaya gefen wasu suka fara murna wasu kuma ke ci gaba da yin fuskar shanu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuma saurare nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya domin ku kira mu ku ba da taku gudunmawa ko kuma ku bayyana mana halin da ake ciki a yankunan ku. Lambar tamu dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To a jihar Kaduna kuma inda zazzagawa biyu suka kabra da juna a zaben na jiya ko me ake ciki yanzu haka game da sakamakon zaɓe ga Nasiru Yakubu birnin Yaro. ya zuwa yanzu alkaluma na ƙuri'un da aka kaɗa a ƙananan hukumomin jihar kaduna na nuni da cewa tsohon ministan babban birnin tarayya abuja wanda ake wa lakabi da mai rusau kuma ɗan takarar gwamnan jihar kaduna ino jam'iyyar apc malam nasir ahmad erfa'i shike kan gaba da ƙuri'u masu dama bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kaduna ta bayyana sakamakon zaɓe daga ƙananan hukumomi goma sha biyar cikin ashirin da uku da ke faɗin jihar ƙananan hukumomin sun haɗa da ƙaramar hukumar soba kudan makarfi kajuru kubau Gusau, Kauru, Kagarko, Ikara. Sauran ƙananan hukumomin da aka bayyana sakamakon nasu sun hada da Sabon Gari, ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa, Jama'a, Giwa, Igabi, ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu da kuma ƙaramar hukumar Cikun. Alƙalman dai na nuni da cewa ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa ta kaɗa wa jam'iyyar APC ƙuri'a sama da dubu ɗari da shida a inda ta bar jam'iyyar PDP da ƙuri'u sama da dubu goma sha biyu kacal. Malam Musa Zubairu Usman mai fashin baƙi ne a kafafen yaɗa labaru. Na tambaye shi ko yaya suke kallon wannan sakamako da ake halin bayyanawa yanzu? Wato a na ɗaya ba za mu ciya ba da mamaki ba domin in ka lura da wato irin yadda zaben shugaban ƙasa ya taho da kuma yadda aka gudanar da shi. So ba zai ba da mamaki ba domin idan ka lura ita wato gwamnatin tarayya ɗin wato ita ce ta haifar da gwamnatin jihar Kaduna. kuma irin abubuwan da ake gani wato na irin tsare-tsaren su na mulki da sauransu kusan duk iri ɗaya ne so yadda mutane suka ga cewa sun ƙosa da wancan ina ganin shi yasa suka ɗauki irin wannan matakin don ka lura duk inda wato aka ci zaben na shugaban ƙasa irin shi ne kamar ta ƙara maimaita kanta saboda kan zaga cewa to ina jin bawani abin mamaki ana hasashe cewa ma ta kalmar hukumar zariya ana ganin jam'iyyar apc ta ci zaɓe a wurin me kake gani kawo ka bayan kuwa zariyan ita ne mahaifar shi mai girma gwamnan ɗan takarar jam'iyyar pdp wato dukkan su mutanen zariya ne kuma akwai abubuwa da suka taso wanda ya ɗaure wa mutanen zariya ɗin kai a yadda wato aka dinga tafiyar da wato gwagwarmayar neman zaɓen na biyu kuma akwai zargi da ake yi na cewa ba a ga katabus na ayyuka da aka yi ba wanda ya kamata a ce zariya ta ƙara da shi especially maganar ruwan zariyar nan ya ci wa mutane tuwo da yawa a ƙwarya saboda haka idan haka ne za ga wato ba abin mamaki kuma ita zariya tun fin azar in ka lura da siyasanta ba siyasa ce mai bin inna rididi ba. Ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto saura kananan hukumomi takwas ne za a bayyana sakamakonsu wanda zai ba da jimillin ƙuri'u wanda zai bambance ya kuma bayyana wanda ya lashe zaben a jihar Kaduna tsakanin gwamnan jihar Kaduna Dr. Muktar Malam Yaro na jam'iyyar PDP da kuma tsohon ministan babban birnin tarayya Malam Nasiru El Rufai Nasiru Yakubu birnin Yaro muryar Amurka a Kaduna, Najeriya. A jihohin Jigawa da Kano ma ana can ana ci gaba da kirga ƙuri'u ga Muhammad Ibrahim Kwari. APC scored 22,628. APC scored 22,628. ABGA scored 43 votes. ABGA scored 43 votes. PDP scored 22,818. PDP scored 22,818. Yadda turawan zaɓe na ƙananan hukumomi ke gabatar da sakamakon zaɓen gwamna kenan a shalkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa da kenan dutse. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto an gabatar da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi biyar daga cikin ƙananan hukumomi 27 na jihar Jigawa. sai dai rahotanni sun ce an sami kikikaka dangane da sakamakon zaben gwamna a kananan hukumomin dutse babura inda aka ce an sace turawan zaɓe a mazaɓu guda biyu a ƙaramar hukumar ta dutse yayin da aka ba da rahoton cewa an yi gizon ƙuri'u a ƙaramar hukumar babura dangane da haka ne na zanta da jami'in hulɗa da kafofin yaɗa labarai na hukumar zaben ta ƙasa da ke nan dutse siraja usman kore to a gaskiya eh, jajji jita muna jinta amma ba ma yarda da ita ta zama gaskiya sai idan ah, ma'aikatan a can sun yi kama mana rahoton haka kuma sun kawo ɗin ba da baki suke kawowa ba suna kawowa ne ta hanyar da doka ta amince akwai fom da muke cewa fom ec40g eh, a kansa idan an samu matsala ko ta kwace akwati ko ta soke zaɓe ko ta menene a kansa suke cikewa wanda in sun cike wannan mun tabbatar cewa wannan abin gaskiya ne ya faru to ya batun eh, bacewar su jami'an ku na turan zaɓe da aka ce a wasu mazaɓu na kalmar kuma dutse to mu dai duk ya wayar da muka shayi da turan mu na zaɓe musamman na dutsen ba mu samu labarin wani ma'aikacin mu ya bata ba a yanzu kuma hakan nan da ba su kawo sakamakon zaben su ba ba mamaki bayan wayar da muka yi da su ta karshe na neman bayani in hakan ta kasance amma ba mu samu labari sai sun kawo mana sakamakon zaɓe a kan wannan fom da nake faɗa ma ko na faɗa ma wanda muke cewa 40 uh, g a kansa za su rubuto dukkan wata matsala da ta samu zaɓe musamman ma wadda ta sa aka soke mana zaɓe. yanzu haka kuma an sanar da sakamakon zaben 17 daga cikin 'yan majalisar dokokin ta jihar jigawa guda 30 inda apc ta samu sha uku yayin da pdp take da hudu haka kuma apc ta lashe mazaɓar ɗan majalisar tarayya ta gwaram daga jihar kano kuma sakamakon zaɓe na gwamna ya nuna apc ta yi nasara a ƙananan hukumomi 23 daga cikin 44 na jihar yayin da ya zuwa yanzu ta lashe kujerun 'yan majalisar dokoki ta jiha fiye da 20 daga cikin 40 mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga dutse a nigeria. To a gaishe ka Mahmud to kowa ya san yankin Niger Delta musamman jihar Rivers suna ɗaya daga cikin wuraren da suke da matsaloli a harkar zaben nan bari mu ji abin da Lamido ya samu wani a wurin. Kashe-kashe da tashe-tashen hankula kusan su ne sufi ɗaukar hankula a yayin gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisu a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ko da yake dai wasu matsaloli da suka yi wa zaben na jihar Rivers cikas kama daga rashin isar kayan zaɓe a rumfunan zaɓe a cikin lokaci da kuma ma'aikatan zaɓe kana da takardun bugi na zaɓe rayukan da suka salwanta kama daga jikata. su ne suka fi shafar mutanen Ribas. Hassan Karma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ribas da aka turo domin kula da zaben jihar kuma na tambaye shi akan hasarar rayuka da kuma dukiyoyi sai ya ce. Madin ya kama wuta, a hada kayaki din. Dana Madin ya kama wuta, an kone bus guda uku wanda ya kawo masu aiki zabe na jiya. A banda haka part of na primary school ya kama wuta. But after that an kashe wuta. Mutane bakwai sun mutu a wurin. Kuma akwai wanda an yanka mishi ke wana duka gaske. Sai a Omok wurin da a harbi wani Neil Guy na local government area da herkota a Omok. A harbi wani eh, dan samare a wurin ya mutu. Amma a Buguma a Saratoro wurin da An an dafa man na bosses guda uku ya kama wuta materials na ane some of them sun kama wuta. Turan kai daga karshe yanzu hukumar zaben Najeriya ta ce wasu wurare inda aka samu matsala za a sake zabe Shin wani yunkuri kuke yi na ƙara bada tsaro na ganin cewa misali waɗannan wurare da za a yi zaɓe a tabbatar da an yi zaɓen ba tare da samun tashin hankali ba. Mm, yanzu da muna magana haka nan suna wurin zaɓe yanzu. An riga an tura 'yan sanda da yawa da su. to dole mu tsinka wannan rahoto saboda muna da mutane da suke kan layi musamman wakilinmu na bauchi ko abdulwahab kana jin mu eh ina ji alhaji to ba mu a gurguje me ke faruwa eh, a gurguje ɗazu-ɗazun nan ne aka bayyana sakamakon zaben gwamna na jihar gombe hmm. wanda yake shi ibrahim hassan dan kwambo shi ne ya lashe wannan wato jami'ar pdp kenan sannan kuma a bauchi akwai yankunan kananan hukumomi goma ne suka fito inda yake apc ta lashe tara sannan pdp ta samu daya filo To mun gode. mun gode kwarai da gaske. To um, Halima kin san ɗazu muna tambaya ya mata za su ji idan gwamnan jihar Taraba ta kasance mace. To na tattauna da Dr. Yunawa Mivanyi ta Kaduna Polytechnic kan rawar mata din. Kamin a yi zaɓe na ranar 28. waɗansu suka ce kai ufa ba masu azub da jini in dai in an ba da wannan zaɓe ma apc zai kawo sallama a bayar wani suna ce a'a ba za mu shiga cikin dafa kuriya ba abinda ya fito duka tun da dai mutane sun yi addu'a bari ya kasance kan haka wayan suka ce a'a su suna ga kamar kai za a tashin hankali akwai ra'ayi dai daban-daban amma amma ke kan ke eh, kin ji tsoron za a tashin hankali mutane yawa sun ce kafin a yi zaben nan sun jikin su ya ɗibi ruwan zaton cewa Allah saka da a zo ana ta tashi tashi hankula kin sa ran za a samu tashi eh. hankali kuma gashi ba a samu ba ko eh a a inda an yi zaɓe nan sha hudu ga wata na biyu din a lokacin ni ma gaskiya har na ji tsoro amma na ce ba zan je ko ina ba to da an zo an yi shiftin zuwa 28 din nan ya 28 na ce to ya 28 sai na ce to akwai hannun Allah a cikin wannan To, eh, Dr. Yohana, um, sakamakon zaben nan ya baki mamaki kama da na shugaban kasa da wanda yake faruwa yanzu a na gwamnoni duk da cewa ba a riga aka ba da dukkan sakamako ba, amma dai a wurare da yawa mutane na da karfin jin cewa ga wanda ya ci zaɓe. Ki yi mamakin abin da ya faru? Ni ban yi mamaki abin da ya faru ba, amma yadda ya kasance kuma kamar yadda muka ce mun ga ikon Allah ciki. Ya kika ga rawan da mata suka taka cikin wannan al'amarin zaɓen nan na bana? Mata sun fito sosai a na especially a na presidential election. Mun fito sosai fa, kamar inda na jafa koya nawa. Na gama mata kamar sun kusa su fi maza yawa. akwai yiwuwar ba a sani ba da yanzu tunda ba a bada sakamako ba yanzu da muke magana da ke amma akwai yiwuwar cewa a watakila a bana za a samu macen da za ta zama gwamna a najeriya a jihar taraba ba mu sani ba ta ci ba ta ci ba ba mu sani ba amma ya kike ganin idan har an ce hajiya sanata aisha jummai alhassan ta samu nasara a taraba a eh. matsayin gwamna ya zaki auna wannan nasara a gurin mata zai bani mamaki sosai <laughs> abinda ya sa domin ko da suke ana uh, united nations suna magana cewa a tallafa ma mata su fito amma ni na son siyasa a najeriya ɗaya na kudi ne biyu sai dai kana da kan gado ka san wani da wani. kamin mata dama ba ɗauke su wani abu ba in dai to ni na san matan akan telebishon ne ban santa ainihinta ba amma in dai har ta zo ta samu ta kadda namiji ai za mu ji daɗi ko <laughs> mu mata za mu yi murna za ku ji daɗi ko to mace har za ta kadda miji a najeriya siyasan kuɗin da ake yi kuma siyasan kan gado to bari dai ni ban buɗe wurin talabijin ɗin don ba na so abin da zai tadda min zuciya ina so sai an gama tukuna zuwa ki ya kusa fita a ce ga wannan ya ci yanzu baki son ki buɗa ki ga abin da baki so sai an tabbatar da cewa ga ni ba na so in buɗe yanzu ma da muna magana din ina kallon eh, Chinese television ne. <laughs> um, <laughs> to, <laughs> Dr. Yohana, um, saboda nasarar da jam'iyyar APT ta samu kusan a ko'ina a zaben shugaban kasa da kuma ga alamu gwamnonin da za ta samu masu yawan gaske a jihohi, mutane na cewa kada eh. Najeriya fa ta zo ta zama kasa ɗaya mai jam'iyya ɗaya kawai. Ba zai zama ba haka an yi da an ce wai PDP za ta sa mutane su zama jam'iyya ɗaya. Ban ce ban haka ba domin ka gani ko wayanda suna cikin apc din ma akwai ma mutane daga pdp to mm. akwai ya dangana ga yanda wayannan suka yi rawa amma ni dai ban ga alama akan za a yi one party system ba to shikenan dr yohana mun gode kwarai da lokacin da kika ba mun gode yawa ni ma na gode dama na shirya ina da wani dan waka a hausa sosai ko zaka ji eh ina samun shi in dauka mana ok ok wakan nan na yi ta ne a 2014 da an fara abin nan eh, an fara shirin zaɓe. to ramana ita mu ji mana Najeriya suna aduwa suna yi ba fasawa ko menene fa ya zo gare mu ramu na hannu Dr. Yunana da muna lokaci da ba. Aliyu bayan da kuma har da waka kasa ta Aliyu. Ha, ita ta rera roki ta ce tun ba ta kada buta ba. Ah, muna da lokacin da za mu yi labarin babu lokacin ah, a takaici. Kuma su ma da muka ce za mu kira sai magana ku yi hakuri. Ba lokaci. Sai mun dawo ah, ranar talata Allah da za mu ba ku wuri ku ga mana da abin da kuke so. Inda zai za mu yi kwana da ku a nan a madadin dukkan mu a nan sashen wasu na Amurka musamman ita Halima da Ibrahim da wani Ibrahim can baya da ah, Muhammad Lalo da Usman Kabara da Yemi da kuma Mr. Voitek zanga-zanga dindindin. Injiniyan mu kenan. Sai gobe. <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.